كم الثامن سابي معي daga idan eh? eh ka daina cewa kalmomi ne kawai kalmomi sun wuce kawai biyar ɗaya biyu uku hudu biyar na me eh kaɗan daga murya kal'ulba in falhayatu ba kal'ulba fi'ilatun aka ce ai ma'auninsu kenan a hayatun fi'ilatun ma'auni ne kalhulba halaba ta tsame ai hali eh ma'auni abun nan nazawa ma'aunin abun nan daidai ma'auni ke hayawa naswan naswan wa galayan eh to eh, abun da ke na tarawa inda dabba za ta biyo dabba na'am li'anna bi karanta da kyau bi anna fa'alana hmm a asifa ne aiki qalu rajulun damyanun ma'ana me mai sauri ne aiki دم دميان ميزان سام سام سام هو صولي صولي دميان للسريع الخفيف وظفي كذا الخفيف وظفيان كذا ما اونني نو انت دميان كذا ظفيان قال في الساحي ناقة ظفيان تأثريه ah kai ma baka duba ba kenan ga fasara shi gaba Aha. Lian hala tangi babu na ƙasa a ciki ba sarkewa, babu ƙosarwa. Al'isimu tsaninu, ka kai jiya da aka tabo hadda yanzu na jin kowa ya biyo su ko ina ne mene wani suna ne muka yi kirkishi a layi eh, jannatul ma'a na nawa ne kaga ya ci kenan ya yi daidai ba wai in an tambaya ba lokacin za ka ɗauko littafi ba ba ba ba ba ina ya yi daidai kuma ko hatta lambar ne da ke ta biyar ko الاسم الثامن الفردوس قال الله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون محل الشاهد يرثون الفردوس وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس والفردوس اسم يقال على جميع الجنة kusan سوناني أنا دوة الجنة wata فردوسي ويقال على أفضلها وأعلاها kuma ana faɗawa firdausi fiyayya aljanna ka'annahu ahaqqu bi hadzal ism kaman wacce ta fi cancanta da wannan suna min ghairihi min aljinani wa hadha ma'ana qawlun nazimu laqum لكن ما الفردوس أعلاها وأصل الفردوس البستان سینے پر جاؤ گوانا والفرادیسی قال كعب هو البستان الذي فيه الأعناق غونا مي إنبوبي مو جو مي منغروري غونا مي منغروري غونا مي ليمو أه؟ Ina ai ba mu da shi ne mangoro muke da shi gwaibobi wanda muke da shi wanda muke da shi in kaje je za ka iya samu dai kusa kusa ba ka je manyan gonakan ba eh ta mu ka ga wannan da kuɗi ba wannan sun mu zamu irin namu ba yanzu kaga gonakan yamma sun fi kyau daga gonakan gabas gabas can ba mangoro ba ko in ka shiga nan eh gurbin ma ba ma mutane ba dajin kansa ina tsare da gwaiba gwaibobin su dama na daji ne tunda itatuwan gonan su gashi na su ne gwaibobin hatta da yake mu ban san muna tsinka muna kallon mutane ana tsinka ana kallon sai ga ba ma ruwan su da ku sai ku je ha bayan gidan mutane kuna tsinka musamman yaran nan da suka saba kafin gajiya kaga ya cika jiwon sanan ya cika jiwon sanan sama wajen gabza babu da matan yamma za ka gani fil anabi wa qala laysu al firdaus jannatun datu karumi shi ma dai fasara ne da juz'i kullum sun na fasara abu da irin yadda yankin su yake eh, karamu eh, mai yuqalu karamu firdaus eh, mufar karamu mufardisu يعني مفردس وان دي بي ام اي كده سنة إن دين دي أكي مثلا نمبر أي معرش وقال الضحاك هي الجنة الملتفة بالأشجار قواناتي وتتكل اللعيد إتاتوا وهو اختيار المبرد وقال الفردوس آه، فيما آه، فيما سمعت Min من كلام العرب الشجر الملتفت dai wanda ya sa wa ‘yarsa firdausi da kowace ta sa ta zaɓi sunan ‘yar firdausi dai itatuwa ne masu ganye wuri da yi lip-lip to zai iya yi waka ga ne fa'alu fatan ta zama mai albarka mai abun nan to amma fa sai ta yi sana'a sana'a kaga ba wai sana'a tun da yake za ta yi sana'a ta tafi boko ta tafi aiki ta zama darakta ta zama manaja wannan ne kada sana'a ai ko sana'a da ta matan annabi akwai mai jima majemanta a gidanta majemanta ke. mutane ne lalace in ban da inda za a yi sata sana'a sata hmm, ina ne inda za a samu kuɗi mutum damsa ya dawo gida ya dinga kyauta wanda in kaga inda ya ɗebo kuɗin Allah ba za ka samu ba abincin gidansa ba za ka ci ba kaga abinci yana ci kayi ina ka samu irin wannan abincin an yi ba kamu ya mu ya ne ba kamu ya mu ya ne Sau saboda kanan albultaffa eh, mata maza akwai mai abin kuma ita ce ake ce mata ma ana mata kina ya ummul masaki ina da wala a rasa abinci a ɗakin ta da dama annabi na to a wajen wancan karɓar wani abinci a je wancan karɓar wani abinci a cikin gida cikin matan da muke da su wannan akwai jihar misali yanzu a buga sai mun je Kano sai mun je Kano har yanzu akwai sauran shin ba kanuwan ce ko ba sakwata ce ko ba zazzagiya ce ban sani ba amma dai i uwar wasu yara na malam har makka ta je da dambu makka ta sai gida da dambu duk yaran ƙarfi suna nan ita ke ciyar da su na samu wa malam kuma muna da mu yanzu mu ne muke za muna ba ta ana ce in mm, ba wani da kawai tana da ta gina gidanta ta je makka to kaga wanda ya gina gida ya je makka a kafin sana'an har yanzu akwai wani abu a ƙasa dambunta layi ake layi ake in lokacin baka je daure ba ka samu to a amu dai sai dai mu ci a banza sai dai mu ci a banza babu babu babu babu sai kawo kawo kawo bani a bani a bamu daga nan in ba a babu ba babu ai santa sai abdullahi me kake ne kuma ka san abin da yake maka ka san yadda za ka yi wannan hannun za ka in ka ga dama kana da ƙarfi duk laƙwar da laƙwafo to ana maganar laƙwar da laƙwafo ce mata ake magana yanzu mata akwai masu masu masu ce to ta ma daina jiriyar da aka yi ta tafa na saya masa aka yi aiki mai yake wannan ko irin tsayen kamfasin nan bai iya ba ya iya wankin takalmi ba ni da takalmi na ce da wanke min takalmi na takalmi na da ruwa ake wanke in an je wanka ake wanke shi hmm? dama da ruwa ake wanke shi na je wanka ne nake wanke shi na isa da ji labari na ne ya kullum zo yake a cinye wannan saniya duk wani bala'in duniya ya raki ta wasaniyar nan to tana nan yanzu haka ina yanzu ni dan fulani ne ni sosai ina da hali sai dai ba sani ba ka ne sani ya kuma nan ma mushkila to ba dole mutum ba gaskiya ba ina zo mai ba ake ana zuwa neman aure ba sani ba me ka zo yake na zon aure ne to me sunan ta ce ni ba ban san sunan ba kai faɗa min sunan to ni ma da yin na ta ba kada ya amma zan abuna da a bada hutun kwana bakwai za mu je za mu je kudu mu ga shadan mu a can firdausi fi ma sami'tu min kalam al-arab الشجر الملتف والمني والأغلب عليه العنب سيدي ما في يوانشن وندا كيشي موسو في الجوسي إتاتوان ainihin inabi ne. وجمعه الفراديس ina ga kila fa kashin ku zai shigo ciki tun da shi banda ana sha kuma yana nema kashin ku an ba mai dakali ba zai fi inabi duk da ban san abubuwan da ake inabin da shi ba in an cire zabi sai dai ana kayan sha da shi to amma kashu ne wanda ake shan nan ku online ne suke tarawa har a yi buhu-buhu da su. Buhun, kwara yana na na buhun. Dubu ɗari. Ɗari da tamanin. Duk wannan komai ya zama ara ko na ku bai zama ara ba. A dai ku, eh? ma za a yi odan a kawo irin shi kariye. mu zama daya ba za ka ba za karya su ba ko eh eh mu dai anan me ba ka bane ba za ka karya ba ba ta karewa ko a je a yi odanta ta kuma an yi gatsar fikiri an daina yin ta gagar an ce da wuya mun ba da kiri fa aka ce wai mata suke ba ni labari aka ce wasu su kawo sana'a aka ce noma aka ce mai ake da noma ai noma ba kyau noma kan sa ka makance ku ne masu ɗazzaba ba ku riko ba abu da wata ta ce tana cikin masu koyar da sana'o'in da aka ɗauka to a wurin abin nan ɗin da aka ce to ana musu ko irin warshan nan ce workshop ɗin da ake musu aka ce to yanzu akwai sana'a noma da ya ga ah, noma na sa a kofar wuri noma na sa a makance saboda kana noma ba sana'a ba a kawo ta sana'a hmm? wacce irin su je Nijar mala magana da aka yi da manufa kai haka da da magana za ka je Nijar eh, to an yaushe za su je yanzu ka ce in ka ce mutum je Nijar je gano wannan ka haɗa shi da mustahi hmm? yanzu nan da za ka raba nan biyu bisa uku mu ba su je Nijar ba ni nan na ciki to yaushe zan je neman hujja wani riga ta kusa da ni nemo hujja kusa kusa da haka dake su da ita shari'a ne ake magana ka san tunda mulhidai ne ba wurin su ba Allah ba Allah to a dauko tarihin duniya a gani asalin sana'an duniya gabaki da ka dubo ina wai gafalallu su ki masu koyar da sana'a gafalallu sana'a asali guda noma kiyo kasuwanci sana'a amma abin da suke tusawa yara noma ba ce, kai ka ce kaman shiryo su aka yi musamman abin nan mai yake da suna eh to amma abin roƙo ko ya kai rike ƙasa gyaɗa dai kan tabbas wanda na yadda da gyaɗa eh? ya canza eh. to mu da a gizo kwa a gidan mu zubar da shi ake eh? na je na neman rama aka ce na za ka samu rama mu je gona ɗaya min rama mu je a zo a dafa a gida aka ce na za ka samu rama babu rama na ce ban gane babu rama ba ku zo mu je aka ce kada bata kanka lokaci ne kai dai a dafo maka rama ba ruwanka da inda za a je a samu ta gaskiya tun da kaman baka shuka shi ma bayan su tun da akwai yanzu ina tunanin akwai nau'in nau'in yakuwa kala kala da na sani akwai mai tsami akwai mai ganye akwai mai menene in sai ma kaka ta kusa ta kuna za zuwa gingida wanda ita kaɗai mata isa mutu yi rayuwa kanta don ma duka yanzu abin ya zama abin da ya zama eh daddawar matsa eh ana daddawar matsa da shi ma abin da nake son riga kan ce kenan ana amfani ana daddawar matsa shi kuma umar bai san daddawar matsa ba ni ko ban san sunanta da bulatanci ba je ka ci fulatancin ka ni ma ci hausa na hmm bashori ko to to anan kala wa bi hadha yusamma babul faradis bisham وأجد لجرير فقلت للركب إذ جد المصير بنا ya bu'uda bari min babil faradisi na ce wa matafiya idi jadda sayru bina tafiya ta yi tsanani an tafi an tafi an gaji yace ya bu'uda ya nisan ainihin ya bari min babil faradisi akwai nisa tsakaninsu وقال مجاهد هو بستان برومية أصل الكلمة رومانشيني واختاره الزجاج من دا ما يعرن رومباون da yaren larabawa ai mutaƙariba ne faƙala huwa bin romiyya manqulun ila labdil arabiyya قال وحقيقته أنه البستان قال كم مغانا قوي ديو في الجوز قوناني الذي يجمع كل ما يكون في البساتين قال حسان وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد وإن ثواب الله لا دن الله كل مخلد دؤ أبن دك دوما جنان من الفردوس فيها يخلد ya isa abun nan inabi eh shi ne inabi a busasshen dibi inabi eh shi ne zabi da na je Saudiya na sayo ni ban san me na sayo ba eh daga baya na gano inabi ake shin ya bushe na ina ga ya fi shekara na ci kaɗan kaɗan ya